Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin sha hudu ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taro kan tsaro tsakanin wato kasar kamaru da jamhuriyar afirka ta tsakiya idan lokaci ya bamu dama za mu kawo wannan rahoton amma dai a yayin da ake tunawa da ranar yaki da cutar siga a duniya wanda ya faɗi a ranar sha hudu ga watan nuwamba na kowace shekara hukumomi a jamhuriyar niger sun bayyana kokarin da suke yi domin rage yaduwar cutar kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda wato karban kudin fansa ke yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin 'yan najeriya wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar kana murtala faruk sanyin na zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin ƙasarsa jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka 'yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya. Zaman lafiya ga dukan ƙasar. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin Rasha suka ja da baya a birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar. A bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya take badawa ta Twitter game da mamayar Rasha a Ukraine. a yau litinin ta faɗi cewa hunturu zai kawo sauyi a yanayin rikicin ga sojojin rasha da na ukraine hasken rana zai ragu kusan ƙasa da sa'o'i tara a rana idan aka kwatanta da sa'o'i sha biyar zuwa sha shida a lokacin rani wannan zai sa a samu raguwa kai hare-hare da ƙarin ɗaukan matakan kariya na tsaro gani da dare abu ne mai mahimmanci a cewar rahoton abinda zai ƙara sa faɗa da daddare ya zama da wahala Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns na ƙasar Turkiyya yanzu haka domin isar da saƙo ga babban jami'in leƙen asirin ƙasashen waje na shugaba Vladimir Putin game da illar yiwuwar Rasha ta yi amfani da makamin nukiliya a cewar wani mai magana da yawon fadar White House. A ganawar ido da ido karan farko da aka sani tsakanin Amurka da Rasha tun bayan da Putin ya fara mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Burns ya isa birnin Ankara a yau Litinin don ganawa da na Narishkin, shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta SVR a Rasha. Ba ya je yin shawarwari ba ne, ba zai tattauna akan batun sulhu a yakin Ukraine ba ne, a cewar mai magana da yawon fadar ta White House da ya buƙaci a sakaya sunansa. Putin dai ya sha nana ta cewa Rasha za ta kare ƙasarta da dukkan hanyoyin da take da su ciki har da amfani da makaman nukiliya idan aka kai mata hari. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibiran Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. ba na tunanin zan koma gida kun yi min masauki a bakin teku abin da biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da widodo a gefen taron kolan wannan tattaunawar mai cike da raha na zuwa ne bayan da aka kwashe watanni ana zazzafar tattaunawar diflomasiyya tsakanin washington da jakarta gabanin taron shugabannin kasashen ashirin mafi karfin tattalin arziki a duniya wanda batun yakin ukraine da kuma matsin lambar kasashen yammacin duniya na mai da rasha saniyar ware suka mamaye shugabannin kasashe sha biyar mambobin kungiyar ta g20 su ne suka halarci taron ciki har da shugabannin kungiyar kasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya da kuma shugaban china xi jinping to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jihar central fura a sudan ta ayyana dokar ta ɓaci bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan wasu masu shiga tsakani da aka ɗorawa alhakin sasanta wani rikicin ƙabilanci inda suka kashe mutane 24 bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na jihar a daren jiya lahadi gwamnan jihar central da sa'ad adam babakir ya ba da umarnin kafa dokar ta ɓaci tsawon wata guda a dukkan yankunan jihar. Matakin na zuwa ne bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a kan kwamitin sulhun da aka tura domin sasanta rikici tsakanin al'ummar wadi sale da bandasi da basa ga maciji. A cewar mazauna yankin ana zargin masu shiga tsakanin da goyon bayan bangare guda lamarin da ya fusatar da ɗayan bangaren. A yau litinin ministan harkokin cikin gida na Turkiyya ya faɗi cewa Hukumomi sun kama mutane 22 da ke da alaka da fashewar bom ɗin da ta auku a wata babbar kasuwa a birnin Istanbul a jiya Lahadi, a cewar kamfanin dillancin labaran Andalu na turkiya Ana kyautata zaton ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine wanda ya bar bom ɗin a kasuwar. A nazarinmu muna tunanin an ba da umarnin kai mummunan harin ne daga ayin al'arab a arewacin Siriya, inda shalkwatar 'yan kungiyar ypg a Siriya take. a cewar suleiman soilu ministan cikin gidan turkiya kungiyar pkk dai ta mayakan 'yan awaran kurdawa ce soilu ya ce mutane takwas suka mutu a harin bom ɗin sannan wasu 81 suka jikkata an sallama mutane hamsin daga cikin waɗanda suka jikkata daga asibiti amma har yanzu wasu su biyar suna ƙarƙashin kulawa ta musamman wasu biyu kuma na can rai hannun allah ministan cikin gida ya ce turkiyya za ta mayar da martani akan waɗanda ke da alhakin wannan mummunan harin ta'addancin labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Yayin da ake tunawa da ranar yaƙi da cutar suga ta duniya a yau sha hudu ga watan Nuwamba, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana kokarin da suke yi domin rage yaɗuwar cutar a cikin kasar Yayin da kuma likitoci da masu dauke da cutar suke ƙara yi wa jama'a bayani game da yadda cutar suga take. Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan haka. Ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo hukumomin jamhuriyar Nijar cikas wajen wanzar da siyasar su ta kiwon lafiya shine duhun jahilcin da ya mamaye mafi yawanci 'yan Nijar musamman mazamna karkara tunda kusan kashi 70 na al'ummar kasar ba karatu na boko ba na Muhammadiyya hasalima mutane ba su kwaye binciken lafiyar jikinsu ba sai sun kai wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai yayin da ake tunawa a yau a dukkan faɗin duniya da cutar suga waɗansu 'yan Nijar na alakanta wannan cutar da cewa ta mawadata ce. Jaji ta gani ciwon masu kuɗi na saboda shi talaka tsananin yawon shi taicin hitaicin hitaicin hisabto na jini ma bai isa ya babbale a ce wani sukari ya shiga amma su masu kuɗi in lemu an ka sha ana nan zamne amma ina talaka ina gyagai. Na tabbata da shan zaki yana sa illa ana ce ana sa ciwon diabetes to amma kuma haka nan dai nake rimtsa ido kuma sai mu bi daɗi mu sha. A daidai lokacin lokacin da waɗansu ke danganta cutar ta suga da yanayin rayuwa waɗansu ɗan nijar na cewa su wannan cutar ma ba su da wata cikakkiyar masaniya a kanta kamar yadda ɗan jumma ya yi mini ƙarin bayani a ni ni wallahi ban ma taɓa ji ba ma kuma ni tasha abina ni kai kuma ban ji abin da nika ji ba hmm. a cewar dr abdul likita a wadata a garin tawa cutar tana nasaba da suga ko zaki kuma ta kasu gida biyu banda yawan shan ababen da ke da suga akwai waɗanda ke gadon cutar ta hanyar zuri'a. a da ake cewa diabetes sai a kwatanta a ce ta adadin sukari cikin jini. Tare da shi kuma diabetes kamar kashi biyu ne akwai abu da cewa diabetes insulin dependent wanda shi kama shi ake cewa diabetes da tip wanda kama suna kamu mutane tun suna yara kankana kuwa. Shi kuma wancan diabetes da tip 2 shi kuma sai a partir da karanta. Ta abu da ke sa shi ga shirfuwa jiki ya yi yawa donc ba wata activity sportive difference ne wancan na babu insulin shi kuma wanga na biyu ana samun insulin waɗanda suka kamu da cutar suga yaya suke ji kuma yaya suke rayuwa da wannan cutar wannan su ne tabbayoyin da na yi ma muhamman ɗaya daga cikin su abin da dai mutum ka ji na farko za ka rinka yin fitsari ba dare ba rana na biyu dan kana yin kuraje na uku kuma shine kasala ko shabakar ruwa da ita in ka je ka kwanta tun magariba in ka kai sahi baka koshi da kwana kullum kana jin kawon suna nauyi gara gara zahi zahi dai baka jin daɗin abin nan na wayo ban san gidan mu wanda ya taba yin wannan abin ba waɗansu masu kame da cutar ta suga kan karkata wajen magungunan gargajiya da Allah ya uwa wa nahiyar Afirka inda ake dacewa a wani sa'in in ji abuba malam kaka wani masanin magungunan gargajiya ta hanyar itatuwa a jamhuriyar Nijar. Mu dai a gargajiyance Allah ya ciwo sai da ya magani dace dai adda waya ya ana warkewa daga diabetes ni mahi yawan wanda nake ma sai ka zo ka yi bincike likita a asibiti in sun tabbatar akwai shi to akwai maganin da nika baka wanda su likitoci sun tabbatar da akwai shi in kuma sun ce ma sabo ne ma akwai da muka mu karya shi tun bai daga bai ta sama don mataki mataki ne magani a jawabin da ya yi wa 'yan nijar a madadin gwamnatin jamhuriyar nijar game da wannan ranar ta yaƙi da cutar suga ministan kiwon lafiya dr idi iliyasu mai nasara ya yi bayani irin ƙoƙarin da hukumomi ke yi domin rage yaduwar wannan cutar da ma keɓe wurare kyauta na gwaji domin gano ko mutum yana ɗauke da wannan cutar ta suga i ko a'a haruna amman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton to amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Allah da fata a shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda karban kuɗin fansa daga 'yan wato masu garkuwa da mutane yake mummunan tasiri akan tattalin arzikin ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. Ga dai sani sha'ibu malumfashi. A yayin da akasarin kasashen duniya ke kokawa game da raunin tattalin arziki, lamarin da ya tilasta ala dole aka sake fasalin gudanar da yanayin rayuwa da kuma ayyukan jin kai da suke gudanarwa a wasu kasashe masu tasowa. Wannan yanayi dai ya fi tsauri a Najeriya ga al'ummar kasar waɗanda ke fama da rashin tsaro, musamman duk wanda aka ɗauke iyalansu suna cin baƙar wahala suna fada cikin halin ni'asu wajen neman abin da za su biya kuɗi su anso 'yan uwansu in kau ba haka ba waɗannan 'yan uwa nasu su ɗanɗana kuɗansu a hannun waɗanda suka sace su. Duk wanda aka sace ya samu ya kubuto ko aka sako shi labarin da zai baka da kwai ban tausayi. Misali wannan bawan Allah an sace matansa ne guda biyu lokaci guda. Ɗaya ma tana da tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe. kwana biyu da tafiya da suka kira suna neman miliyan arba'in hannuna ni kuma ko a ido taba ganin miliyan arba'in mu dai ba takarda ne zan gani an rubuta sai su banda miliyan arba'in sa hai kai wajen sati uku aka ta roƙon sannan suka dawo miliyan ashirin miliyan ashirin sai su banda shi sai zagi na ma suke zagi na suke a ranar sati na biyar suka kira ni suke gaya min ci za su yi wani alhaji za su ba miliyan goma in banda miliyan goma gobe da safe kwa za su harbe su gama inda gawan yake to matan wannan abin ya razana su da cikin dare wajen karfe hudu su bai cewa kwan suka samu Allah ya taimake suka ɗaya ta kwance a roban da suka daure ta da shi daga nan ta je ta tagar da uwarta ta kwance mata suka taho kwanan su biyu kenan dai a hanya Allah ya kawo su yau shine muka taho asibiti To ita mai cikin fa? Eh mai cikin ɗan ya mutu a can ta haife shi ana ruwan sama da mai karfi su sa ta abuka sa ta abuka ba aka ta haifi yaron. Ta haifi yaron take ta ta ce da Allah su taimaka da aran reza ita kishiyar nata ta yanke mata cibo wallahi sun ki bata. Haka ta samu dutse ta haɗa dutse da dutse. Ita take Allah ta fiki dutse da dutse ta yanke ce haka ta yanke cibin da ɗan ya mutu suka ce a jefar ce haba mutum su a jefar da shi suka dinga dukanta suka dinga dukanta sai ta ko aka shi ta da ba ta yadda tuba to ɗaya da ciki ne to sai ce a ba ta yi ta je ta haɗa ta shi. Wasu marayu mata su uku an kashe iyayensu bayan hakan an tafi da su babu wanda zai je ya biya kuɗi an so su. Karshe dai bayan watanni a hannun 'yan bindiga biyu suka dawo da ciki da kuma cuta na kanjamau. kamar da yadda shugaban kungiyar mata malamai da ke tallafawa marayu da kuma matan da aka cutar da su ta irin wannan hanya. Ta mana bayani. Cikin yaran da muka tallafa masu ciki akwai ɗaya mai suna Amina wadda ta haihu bayan ta haihu ta rasu. Amina kan ta rasu tana fama da ciwon naƙuda tashin hankalin da Amina ta shiga sai wanda ya gani. Idan naƙudar ta lafa za ka ji tana cewa ya Allah ka an anshi rayuwata an huta. Da saboda baƙin cikin da take ciki. Ta biyu ku ta haihu ita ta samu eclampsia wato ciwon nan na tsinkau-tsinkau. an yi ƙoƙarin ceto rayuwarta amma ɗan da ta haifa ya rasu. To baƙin cikin da yaran nan ke ɗauke da su ga talauci ga baƙin ciki abin sai mu da muka gani za ka tausaya ma irin halin da suke ciki da rayuwarsu ta gurɓata. Shi wannan bawan Allah yanzu haka kwance ke a gadon asibiti a lokacin da ne wannan hira da shi ƙauyensu dai ba sa kwana a gida kullum daddare suna tafiya su yi gadin mata da yara ƙanana wanda akan tara su a wurin da suke gadin su don gudun harin 'yan bindiga to a wajen irin wannan gadin ne aka mamaye su aka harbe mai kafafuwansu. Da daddare wajen misalin karfe ɗaya da rabi. Eh. Da farko dai sun fara zuwa wani ƙauye da ke garin Gondawa suka je suka yi hasa. Sai muka ce to ya kamata kowa ya je ya samu wuri ya so saboda watakila su dawo mana mu Abokina ya tashi ya ihu kowa ya tashi ya ruga yana tashi suka kashe man wani yayana suka ɗauki yayan baba sannan suka halbi wani dattijo shi ma yanzu haka yana nan medical center kukan bar gida ne ko ko ya kuke ba ma bacci two out this gaba ɗaya tun daga farkon wannan ya wannan wanda na ce maka muna tare da shi a nan medical center hmm. a lokacin sai suka halbi kanan shi haka wa'annan mutane dai suke ta jijiyar mu da ba mu san me muka yi musu ba ko me muka yi wanda yake tun musu ba ita ko wannan baiwar allah yara bakwai aka ɗauke masu dare guda sai da suka shafa kusan watanni bakwai kafin aka sako sauran sun dai fara bada naira miliyan goma wanda ya kai sako su kuma 'yan bindiga suka ce wannan kuɗi bai je gare su ba wannan suka salwanta. su barayin nan sun ce gaskiya sun ba wani wanda ya kawo musu miliyan goma sai an ka dawo muna magana da su ta cinikin daidai wanda zai zuwa gare su an ka kai matsayin miliyan talatin da biyar wannan lokaci suna da wata guda da yan kwanaki ba su yi da cikin kwanakin wata biyu da dauka ba. Mm. Shi dai mun ka haɗa dai yan kadarorin da an ka sayar an ka haɗa miliyan ishirin mm. sannan sun kira su barayin da daddare suna son don Allah a taimaka musu da waya kwara bakwai sun ka ce irin wayan nan da ake ce ma shaki dan kaba kauye to an tanadi ta kwara bakwai an ka hada da miliyan ashirin da an ka ba su shi ne sai sun ka kai da yare biyu da yarinya guda da ya kauna matar shi da kuma yaro wanda kai mishi kiwo da to shi ne sun ka kai maimakon naira miliyan ashirin da biyar da wannan waya kwara bakwai. Wajen batun an so su. Wajen batun an so su shi kuma shi an ciniki mataki na uku. Mun yi ciniki da su ana magana ana magana dai an ka kai matsayin miliyan arba'in. yaran nan sun kai tsawon wata biyar da kwana biyu ba an so yaran nan ba sauran kadarorin da aka gare mu wallahi da su kansu an ka kada su kasuwa an ka sayar mun ka rike su ragowat da za su yi mana tun da sakamakon gwamnati ta kasa taimakawa haka dai mun ka ta roƙon su sun ka ce sun rage mana miliyan uku to haka nan dai mun ka samu dai an ka hada miliyan talatin da bakwai an ka kai musu sannan an ka ba mu yara kasance kun dan rarrabu da kaddarori haka To yanayin rayuwa gaskiya alhamdulillahi. Har yanzu dai magana da nika faɗa maka babu wani wanda ya kawo mana kadaga ko kwabu wanda za a cewa gashi ya kawo mana wani babba na jihar Zamfara gaskiya babu. Mun sa Allah shi ya bamu kuma shi ya karba kuma shi zai sake bamu in ya so mu da shi insha Allah. Ga haka mun ka dogara. Kaman yara da suka dawo akwai bayanin da suka yi maki. Eh sun mana bayani cewa shi mai gida yana tare da mahasaran shi don ko tari man kai gidan sai an je an gaya musu mm-hmm. to shi barazanar da yanzu da muke fama da ita wanda yake hassunci ma yaran in sun zo su faɗa ma shi mai gida ya tashi daga garin to matsalar kenan yanzu ko mun tashi ba mu san inda zamu ba ba mu da gida tun da duk gidajen da aka mu mun sayar ba mu da wani hili wanda zamu gina sannan ko muna da hili ba mu da kuɗin da zamu gina shi sai dai muna nan dai zaune inda muke muna roƙo Allah shi mana mahita ya mana tsari kawai abin da dai nika ƙara ma Allah godiya shine har gobe ina yi ma Allah godiya sosai akan shi rashin ba su mutuncin su ba gaskiya Gaskiya dai babu. Sai dai wani lokacin suna ɗan bugun mu to gaskiya shi kaɗai ne amma dai gaskiya ba su taɓa mana mutuncin ba don tunar da mun kaje can daba shi shugaban su ya ce mana duk wanda ya mana ko magana iskanci in ba mu haɗa mashi ba sai ya kashe mu don doka daba ta su ce ba iskanci. to ya kuka ɗan jirgin yanayin rayuwa gaskiya lokacin da mun ka yi mun shiga cikin bakin ciki sosai mm. lokacin da mun ban nan damuna nan ba a fara ruwa sosai ba amma can da mun ka yi ana musu don ko ranar da mun ka yi da daddare sahiya da ta waye sai da an kai ruwa sai sun ka yi mana yabbuka sun kai mana ɗaki nan sun ka samu sai dai in ana ruwa sai dai kowace da tashi tsaye saboda ruwan da ka shigowa ta ƙasa na ta sama sannan tun da mun ka je ba mu wanka ba wanki ba wanka sai dai suna ba mu abinci mun ka dahawa da kanmu Shin Me masu sharhi kan harkokin yau da kullum za su ce game da wannan yanayi da iyalai suka tsinkaye kansu cikin wannan mawuyacin hali? Dr. Awal Abdullahi shine shugaban kungiyar rayawa tare da kare muradin Arewa. Cewa abin da yake da mahimmanci musamman ga irin wannan yanayin a ɗauki wata shida zuwa bakwai a ce an kama 'yan mata har guda biyar sun kasance a cikin daji tare da wayannan mugayen mutane kuma Allah ya sa sun fito suka dawo gida ba ba tare da an ci zarafinsu ba wannan shine babban abun yi wa Allah godiya abu na biyu gwamnati haƙƙinta ne ta nemi a zaɓe ta aka zaɓa kuma gwamnatin ta yi rantsuwa za ta kare rayuka da dukiyoyin al'umman da suka zaɓe ta da haka haƙƙi ne akan gwamnati bayan da wannan yanayin da waɗannan yara suka faɗa? da iyayensu suka samu kansu na sai da dukiyoyinsu da duk wani abin da suka mallaka a duniya domin ceto waɗannan 'ya'ya nasu ya zama wajibi akan gwamnati ta yi kyakkyawan waiwaye ga iyalan waɗannan yara kuma al'amarin yaran nan ba ɓoyayyen abu ba ne kowa ya gani mutu an yi ta addu'o'i kuma an tsorata da halin da 'yan bindigan nan suka sa wayannan 'yan mata da suka ɗora musu bindigogi masu kaca a wuya kuma sun yi bayanai masu firgitarwa a gaban al'umma kuma bidiyon nan ya zagaye duniya gaba ɗaya. haƙƙi ne akan gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da cewa ta waiwai iyayen 'ya'yan nan musamman halin da za su shiga na babu a yanzu domin duk abin da suka mallaka sun ce sun saida ba su da komi muna kira a yi masu wani abin da su zai zamanto sun samu sauki ga wannan halin da suke ciki domin trauma din da suka shiga ciki wato firgici da tashin hankali da suka samu kansu a ciki na rashin ‘ya'ya guda biyar ‘yan mata na tsawon wannan lokaci hakika ita uwar ta zama jaruma tun da har ma aka ga wannan lokacin ba ta haɗe ranta ma ta mutu ba kuma shawara ga gwamnati shine a ƙara tsaurara matakan tsaro a gano sababbin dabarun da za a yi amfani da su wajen hana aukuwar irin wannan a takaitaccen jawabin sa sa ilinda yake amsar yaran a fadar gwamnati gona bello mutawalle ya yi tur da allah wadai game da aikin masu ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda kana ya kira ga jama'a harkar tsaro har ka tsoro kowa yana da bayani a kada yi babu shakka wannan yanayi ne mai ban tsoro gani gawa ne ya ishi ishara sani sha'ib malumfashi murai amurka daga gusau a najeriya to da gaida sani sha'ibu malumfashi da wannan rahoto na musamman kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga kuma wannan sako shine babban sha'anin wasa a wannan shekara ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai ƙayatarwa tare to bari mu ɗora muku da labaran wasanni baki ɗaya. Wasanni a takaice. yar wasar tsirin najeriya oluwa tobiloba amusan ta shiga a cikin jerin 'yan takara biyar na karshe na lambar yabo ta zakarar yar tsirin duniya ta shekarar nan ta 2022 a yau litinin ne hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta fitar da sunayen 'yan takarar biyar na karshe da kuma suka hada da 'yar kasar jamaica shelly ann fraser da kimberly garcia ta kasar peru da sydney mclaughlin 'yar kasar amurka da kuma 'yar kasar venezuela yulima rogers aminsan ta sami shiga jerin 'yan takarar ne sakamakon namijin kwazon da ta yi a wannan shekara inda ta kafa sabon tarihin kammala tseren gudun mita 100 a cikin dakiku goma sha biyu a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta bana a Oregon. Yar shekaru 24 da haihuwa, aminsan ta kasance 'yan Najeriya ta farko da ta taba kaiwa a wannan matsayin. Za a bayyana wace ta lashe lambar ta bana ne a farkon watan Disamba mai zuwa. Har yanzu dai a Najeriya da masoya sha'anin kwallon kafa na bayyana damuwarsu. kan rahoton rashin wasu zaratan 'yan wasan super eagles na kasar a wasan sada zumunci da najeriya za ta buga da kasar portugal a yau litinin ne hukumar kwallon kasar ta nff ta ba da sanarwar cewa dan wasan gaba victor osimhen da ke takale da a kungiyar napoli ta kasar italiya da kuma olisa da ba za su iya buga wasar ba sakamakon rauni da suka ji to sai dai tuni da mai horar da 'yan wasan kasar jose posero ya dauki matakin maye gurbin su da cyril desas da kuma chidozi a a wasan wadda za a fafata a ranar alhamis portugal ce za ta karbi bakuncin wasar a matsayin wani sashe na kammala shirye-shiryenta na soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a qatar portugal din na a cikin rukunin h inda za ta fafata da kasashen uruguay da Korea ta kudu da kuma ghana a ingila kuma kungiyar kwallon kafar manchester united ta yi matsayar cin tarar shahararren dan wasanta cristiano ronaldo har kuɗi fan miliyan ɗaya sakamakon kalaman da ya yi a wata zantawa da 'yan jarida a cikin zantawar da ya yi da piers morgan ronaldo ɗan ƙasar portugal mai shekaru 37 ya caceki lamarin mai horar da 'yan wasa eric ten hag da kuma hukumar gudanarwar ƙungiyar ba wannan ne karon farko da ake cin ronaldo tara ba domin kuwa kuwa watan da ya gabata na oktoba an ci shi tarar albashinsa na mako biyu bayan da ya tashi ya fice a filin wasa a maimakon tsayawa domin ya canji wani dan wasa duk waɗannan dai nuni ne da kosawar ronaldo na barin ƙungiyar ta united wace ya yi yunkurin bari tun a bazarar da ta gabata amma kuma bai yi nasara ba ronaldo ya koma tsohuwar kungiyar tashi ta united ne daga juventus ta kasar italiya a bara to amma kuma ya ce ba a yi masa adalci ba na rashin sanya shi wasa akai-akai lamarin da ya sa ma ya yanke shawarar sauya kungiyar taka leda murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a da Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A yau Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasar jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka 'yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin Rasha suka ja da baya a birnin da ke kudu maso gabashin kasar. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns na ƙasar Turkiyya yanzu haka domin isar da saƙo ga babban jami'in leƙen asirin ƙasashen waje na shugaba Vladimir Putin game da illar yiwuwar Rasha ta yi amfani da makamin nukiliya a cewar wani mai magana da yawon fadar White House. A ganawar ido da ido karan farko da aka sani tsakanin Amurka da Rasha tun bayan da Putin ya fara mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Burns ya isa birnin Ankara a yau Litinin don ganawa da sargen Narishkin, shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta SVR a Rasha. Putin dai ya sha nana ta cewa Rasha za ta kare ƙasarta da dukkan hanyoyin da take da su ciki har da amfani da makaman nukiliya idan aka kai mata hari. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. Bana tunanin zan koma gida, kun yi min masauki a bakin teku. Abin da Biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da Widodo a gefen taron kolin. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ku makeri da na gabatar daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah ya sa mu kwana lafiya amin summa amin salamu alaikum